Sama da lamita casa'in da uku da ɗigo ɗaya zango da FM Arewa Radio masu sauraro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Barkanmu da kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shirin na mu tattauna. Shirin da yake a tattaunawa a kan muhimman batutuwa daga duniyar mu ta labarai da al'amuran yau da kullum da muke zantsuntowa. kuma ba ba shi mana fashin baki kamar yadda aka saba kowace rana yau ma babash uh, din yayi sukuni a kujerarsa ta arewa rediyo ta wace ma kai gatan ya isa shi yasa nake ji da uwar daki na wato ita wannan kujerar ma ta wace ta dinne ko da ke filin ma nawa ne to ai shine kin san kamar Larry King live ne mm. to shi kuma wannan baba bash live kenan haka yi tunda arewa rediyo ne to jama'a barkamu da wannan lokaci assalamu alaikum a wannan rana ta alhamis a cikin wannan shiri na mu tattauna lokacin da Khadija Abdullahi Hayya ta saki wannan take na mun fara shirin mu tattauna tunasarwa ce ga waɗanda dama tunani na san suna da masaniya daidai wannan lokaci kowa ya shiru ya ji me za mu ci ni kaina da na shigo wannan ɗaki Khadija ban san wani guzuri kika riko mana ba sai kin gaya mun yau ina muka tafi to yau a cikin batutuwan da za mu tattauna mm. akwai batun uh, kusan rikicin fahimta da aka samu mm. akan rahoto da jami'i na inec mm. ya furci a kai mm. na cewar idan al'amura ba su inganta ba ta fuskar tsaro to za a daga zaɓe eh, wasu guraren ba za a gudanar ba wanda haka kuma zai shafi sakamakon zaɓe to an eh, samu wani counter action ne ko kuma kwarai da gaske eh, daga kuma ina fadar shugaban kasa muhammadu buhari mm. ta ce tana ƙara tabbatarwa da 'yan najeriya mm. cewar waccan magana fa babu ita eh, wadda jami'i mm. hasali ma kuskuren fahimta aka yi wa jawabinsa eh, ana samun haka sannan kuma zaɓe babu fashi eh, kuma za a tabbatar da an yi sahihin zaɓe ingantacce mm, wanda kowa zai karɓa. kwarai eh, da gaske to aiko lokacin da aka yi fito da wannan labari ina ga kamar ranar litinin da muka tattauna akan wannan batu ko talata ce za ki iya tunawa a cikin makon nan tsakanin litinin da talata muka tattauna wannan batu na anek wanda kuma ina ga ranar talata ne shekaran je kenan har ma na dage na ce ina nan akan bakana babu abin da zai hana wannan zaɓe illa iyaka ita hukumar zaɓe mai zaman kanta ta yi bayani ko ta hannun jami'in nan da watakila yanzu ba da shugaban kasa ta ce bai fahimci bayanin shugaban kasa ba mm. to kuma sai ga shi shugaban kasa yau din mako a jiya ina ganin sanarwa kamar jiya aka fitar da ita haka take da shugaban kasa ya ce babu gudu babu ja da baya za a yi zaɓe karbabban zaɓe abinda ake nufi da karbabban zaɓe kin san shi zaɓe a duk ƙasar da ake yin shi a duniya a duk nahiyar da ake yin shi a duniya akwai mutane da ake tura su a matsayin 'yan kallo masu sanya idan su ga yadda aka yi zaɓe kuma ɗaya daga cikin zaɓen da ya fi jan hankali ko su amerika in suna zaɓe mutanen mu suna zuwa ba wai su kaɗai ba ne ko daga amerika ko daga mm. ingila ko daga tarayyar turai ko daga jamus ko daga rasha ko daga wata ƙasa a duniya a su ma manyan ƙasashe na duniya idan suna zaɓe mutanenmu sukan je su kuma galibi idan suka je suna zuwa ne domin su koyi darasin ganin yadda ake yin zaɓen ta yadda watakila zai iya zama manuniya da kafa hujja in sun zo sun ga irin zaɓe wanda muke gudanarwa idan ya saba da irin yadda ake gudanar da zaɓe a manyan ƙasashe da suka ci gaba sai su ce a to ai mu da muka je a wata ƙasa a duniya ga irin yadda muka ga an yi zaɓe saboda haka zaɓe karɓaɓɓe shine zaɓen da ake tunanin idan masu sanya idanu sun zo su ga an yi zaɓe a ƙa'idar yadda ake yin zaɓe su ga an yi zaɓe a toro irin na adalci su ga an yi zaɓe ba a tafka guɗi ba su ga an yi zaɓe wanda ya ci an bashi su ga an yi zaɓe tashin hankula bai kawo cikasa zaben ba babban abin da yake damun mu anan kadija kullum banga siyasa ita ce wadda take takarawa wajen kawo mana cikas musamman ta yadda ake amfani da matasa su kawo cikas a wajen zaɓe da duk da irin zaman da ake da su waɗanda suke da ruwa da tsaki cewa kada a yi amfani da makamai a lokutan zaɓe da lokutan kamfe ɗin zaɓe amma sai kiga idan zaɓe ya karo za ka ga duk ba a jin irin wannan kiraye-kirayen da ake. kasa kai ta mamakin wani irin zaɓe ne mu muke to amma sahihin zaɓe tun da ita gwamnati shugaban kasa riga ya furta na faɗa na ce ai ya riga ya ci laya tun a zauren majalisar ɗinkin duniya cewa ya faɗa ya ƙara nanatawa bayan jihar wasu an je zauren majalisar ɗinkin duniya a birnin new york ta amurka shugaban kasa ya ce gwamnatinsa ba za ta yi amfani da duk wata dama ai dama babbar hanyar da take dakile zaɓe ya kasa karɓar sunansa musamman a kasashe masu tasowa musamman a irin ƙasashenmu ne ta yadda gwamnatoci da yawa a ƙasashe mun ga yadda suka yi amfani da karfin iko na hukunci wanda suka hana a yi zaɓe karɓaɓɓe zaɓe sai yi wannan yana mai da demokuraɗiyar mu baya kuma yakan kawo cikas ga yanayin yadda masu mulki don suka yi mulki in suka gama wa'adinsu kamar yadda tsarin mulki ya ba su dama sai kaga waɗansu sun yi amfani da karfi wai sun yi wa tsarin mulki kwaskwari ma da karfin tuwo da yaji domin su wuce su kafa daula su mulki al'umma shekara da shekaru su kai gargarar da ma tunanin su yake karewa ko su kan yi matan kai a tunanin yadda suke tafiyar da harkokin jama'a to wannan wani al'amari ne wanda yake 'yan najeriya suna so su ji dan duk mutumin da ya zo ce yana tunanin ba za a yi zaɓe ba ko wasu dalilai da sauransu ai abin da za a ji tsoro to shikenan akwai wata kitimurmura ne a ƙasa wadda ake tunanin dama ba a so a yi zaɓe mm. amma ba da tabbaci daga bakin shugaban ƙasa ba wai mu kaɗai ake gaya ba duniya ake gaya duk wannan maganganun da ake fada shugaban ƙasa ta fitar da sanarwa fada shugaban ƙasa ta ce kaza kafofin yaɗa labarai na duniya kowace irin ƙasa suke suna doki a kasashen mu labarin da suka ɗauka shi suke turawa shi ake buga a jaridun su su karanta a jaridunsu mu gani a jaridunsu da kafofin yada labaransu mu buga a local press da mu na gida mutane su gani mu faɗa a gidajen mu mutane su ji a faɗa a gidan talabijin ko a nuna a hasko mutum ya ji mutum ya gani a faɗa a ɗora a kafofin sada zumunta na social media duk da waɗannan ba ko yaushe ingancin su mutane suke yadda da su ba saboda mutane sun shiga cikin wani tsarin yadda suke dagula al'amuran da kawo cikas dan ko a kafofin social media ɗin nan ma ana yi wa demokradiyya saboda mutane suna rubuta abubuwan da suke so mutane suna maganganun da za su kawo rudani a cikin al'umma mutane suna yin maganganu na batancin da ba mm. zaman lafiyar da muke nema waɗansu ba sa san shi mutane za su ɗora abin da suke so kullum na kan faɗa na ce ba duk magana za ku gani a social media ku ɗauke ta sahihiya saboda social media ai platform ne wato wata dama ce wani gwadabe ne mutum kawai yana da android ɗinsa a hannu sai ɗauka kawai ya buɗe feji ya rubuta abin da yake so na tsare ko na ɓatanci ko abin da zai kawo hargitsi ko abin da zai tunzura al'umma ko abin da zai kawo ƙasa rashin zaman lafiya to galibi ire-iren irin waɗannan labaran idan mutane sun gani su watsi da su ku fi yadda <clears throat> da labaran da conventional media suke buga su rediyon ku su talbijin ɗinku su jaridunku su mujallan da muke buga dalili ko anan shine mu mukan buga labaran mu a dolen sanin cewa doka ce ta kafa mu mu mukan dora labarin da muka tabbatar da sa da kafar da labarin ya mu muke dora labarin mu mun tabbatar akwai adalcin neman daidaito a tsakanin bangarorin da suke da ruwa wajen a yada su ga wajen al'umma ba dai bane da social media to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ni nake ganin Khadija akwai alamomi na ƙara ƙarfi a zukatan mutane su shirya kada wani abu ya zo sa gwiwarka ta sanyi in ka rike ƙuri'arka ka rike ta gam a hannunka kuma kar ka yi tunani ka yadda a sai ka a batan maka da kanka ka rasa direction ka da alƙiblar ka ta wace irin hanya ake haka maganar batun sayan ƙuri'a mutum ya zo ka sai da mai ƙuri'a ka sai da ƙuri'a laifi ne wanda ya saya ya yi laifi wanda ya sayar ya yi laifi kada ka yadda wani mutum ya zo ya amfani da dama wai ce ka kawo ƙuri'ar ka dan me ai ya karɓe maka duk yancin ka duk wani fundamental human rights ka babu da wani yanci da ya wuce irin ƙuri'ar da ka riƙe don zaben shugaban da kake so kullum abin da ya sa muke nana wannan shiri muke nana ta wannan gargaɗi ga mutane ma kadija shine mutane su gane demokradiyya ba karamin gata take yi wa waɗanda suke samun damar zaɓen shugabannin su ba in wani ɗan siyasa ya zo ya ce ka zo ka sai dama ƙuri'arka to don me kai za ka sai da ƙuri'arka no zai sai ƙuri'arka me kuɗin za su yi maka amfani bai fi kyau kai amfani da ƙuri'arka ka zaɓi shugaban da zai maka abubuwan da za ka amfana a rayuwarka ba kai kaɗai ba da al'umma duka illa iyaka in ka sai da ƙuri'arka amfanin da za ta yi maka ba zai wuce 'yan sa'o'in ranar ba in ma har za su iya biya maka bukata to wannan furici da clarification na wato ƙarin haske da fata shugaban ƙasa ta shi dai fatan da muke duk irin irin wannan abun matakan da ya kamata a ɗauka yau saura kwana nawa a tafirin ban zaɓe ne yau saura kwana arba'in da uku saura kwana arba'in da uku don haka kuma a wancan shiri na bayan makon da wuce mun yi magana akan wani alkawari alkawarin uwar dawa don inda aka ce alkawarin uwar dawa alkawari ne na yaudara ta gina bata shiga ba ta eh, gina bata shiga ba kwarai da gaske sun yi alkawari su yan kungiyar nan da suke neman kafa kasar biafra wajen samun wuri ma wacce suke sun yadda a yi zaɓe a najeriya wannan yake nufi wato su ma <clears throat> sun barrata kansu da najeriya kenan amma nake cewa in gwamnati ta ji kar ta yadda da su kar ta yadda wannan menene bonono ne rufe ɗaki rufe kofa da barawo illa iyaka wannan ya ba gwamnati karfin gwiwa da duk wasu security agencies da duk wasu bangarori na tsaro na kasar nan su shirin gabanin ɗaukar dukkan wani mataki akan waɗannan bayan Allah mutanen da suke kokarin su jefa kasa cikin wani hali na rashin zaman lafiya da kwanciyar hankali babban kalubalen gwamnati a tabbatar da cewa duk wata kofa da in an batta a buɗe mm. za a samu matsala a ɗau duk wani mataki kullum abin da nake faɗa a shawara irin tawa na kalli trends abubuwa da suke faruwa a duniya da waɗanda na karanta shekara da shekaru kan cewa babu wata ƙasa a duniya da yau za ta bar wani mutum ya zame mata kadangaren bakin tulu ya zame mata barazana a tsaro abinda ake kira security risk ya kasance cewa kawai saboda bukatun waɗansu 'yan tsararru su hana ruwa gudu a cikin tafiyar mutane sama da miliyan 200 da suke neman canji to wannan ba daidai bane ba dole ne a dakile duk wani kokarin ganin cewa demokradiyya ba ta ɗauki irin haramin da ake so dakin ya ɗauka ba wannan wani al'amari ne wanda nake ganin cewa gwamnati kada ta kalli wata kasa a duniya in mun yi abu amerika za ta ce a in mun yi abu ingila za ta ce mm, in mun yi abu jamus za ta yi ƙara in mun yi abu za duk wata ƙasa a duniya in dai abin da muka ɗauka mataki ne da zai kare bukatu da muradin kasa da national interest abin da ake faɗa bukatar kasa kar mu tunanin waɗansu kasashe wai za su ɗauki mataki a kanmu akwai kasashe da yawa a duniya da ire-iren irin wannan barazana bata ba shugabannin su tsoro ba duba da cewa kowa abin da yake so ya tabbatar da ƙasarsa ta zauna lafiya ƙasarsa ta tafi akan doro irin na mulki su kuma al'umma su yi amfani da damar su in an bada ka damar da za ka je ka tabbatar da ka yi amfani da ƙuri'ar ka 'yancinka domin shugaban kasa ma da kansa ya ce ai da ƙura ake sauya gwamnati to don haka mai amfani da ƙura'ar wanda yake da ƙura'a ya rike ta gama a hannunsa kar ya sai da ƙura'a kar ya bari wani ya sai sa kar ka sai da ƙura'a in ka sai da kayan laifi in ya sai laifi. to misali tunda kalubale eh, ne ake kallo cewar eh, watakila ya kawo cikas ga al'amuran zaben kalubale na tsaro mm. yankinmu na Eh, arewacin najeriya musamman eh, arewa maso yamma arewa maso yamma mm. da kuma arewa maso gabas eh, mm. in ka kalli sha'ani na ta'addanci mm. da satar mutane da yin garkuwa da su da karɓar kuɗin fansa shine abin da ya fi ciwa gwamnati masu ruwa da tsaki da kuma al'ummar wannan yanki tuwa kwarya to in haka ne kenan eh, gwamnati ta gama tanadin tabbatar da cewa wa'annan gurare sun zauna lafiya kuma zaben ya zo ya tadda su a yi lafiya a gama lafiya a wannan tambaya za ka ba mu idorin to ya za a yi da waɗannan matsaltsalun da suka yi wa yankin arewa maso yamma misali eh, eh, kamu a wuya wato kin san jihohin katsina hmm, zamfara naija kebbi naija. ka gani to kin san akwai abubuwa da suke sun shafi tsaron kasa mm. ba mu a nan kaɗai ba duk inda ake da tsaro a duniya wato ba abu bane da mutum za a zo a zauna a gaya masa a ce ga shirin da gwamnati ta yi na wajen tanadin da ta yi na yadda za ta yaƙi barazana ba a gaya mutane sai dai a ce gwamnati ta ɗaura damarar yaƙi da ta'addancin da ake tunanin zai faru amma a fito fili a gaya maka ga yadda za mu ga ta inda za mu kullo ga inda za mu je ga inda za mu kwace ga inda za mu kwanta mauna mm. kada mutum ya ɗauka saboda daga lokacin da gwamnati ta fito ta yi wannan bayanan aiki nan shirin ta ya kare saboda ai da kai da kake so a kare ka da wanda za a yaƙa duk kun ji abin da ake ciki musamman ai labarin zai fiyo shi mai ƙoƙarin ya ga ta da zaune tsaye amfani saboda ka faɗi dabaru ne kamar mutum ne ya ce zai kama tsuntsu sai ce ga inda zai dana tarkon ga yadda yake danawa ga inda zai aje shi ga lokacin da zai aje shi ga yadda zai tsaya a gefen tarkonsa in tsuntsun mai ji ne da kunne mm. to kinga ai duk sai ka kauce wa duk irin wani tabbata sai ai kifi na ganin ka sai ai kifi na ganin ka mijar ko amma shi matakai irin na tsaro mutane ne har gobe sa ganiya ba abu bane wanda in gwamnati ta yi ta na yaki da abin da ake ganin barazana ne ga tsaro kai kai tunanin za a zo gidan rediyo ko talabijin ko jarida a baje maka shi ba haka intelligence ki ba illa iyaka dai kokarin da aka yi da kuma daura niyyar da aka yi ita ce kamata a tabbatawa da 'yan najeriya to kuma wannan bayani na da ya fito daga fadar shugaban kasa idan na fahimce shi akan cewa babu wani abin da zai hana a yi zaɓe magana cewa da za ka iya fassara ta da fikira irin ta tunani kenan abin da za mu ɗauka cewa an yi shiri tsab na ɗaukar duk wani mataki wanda kuma idan haka ɗin ne haka ya kamata a yi sannan kuma mu masu tunasarwa ne ga cewa lokaci ya yi da duk wani abu da ya kamata a yi na ɗaukar matakin a tabbatar da an ɗauka amma mutum yi tunanin gwamnati za ta ɗauki mataki ga yadda za ta yi kai tunanin wai za a zo shugabanni su zo su yi maka bayani a kafofin yada labarai ga yadda za mu ci dunin waɗanda za su kawo mana ci kasai shirin ya karye tun daga farkon shi saboda haka fatan da muke tun da zaɓe ne wanda aka tabbatar da za a yi shi a dolo irin na sayi hanci duk flash points na bangarori masu haɗarin gaske to a tabbatar da an ɗauki dukkan wani mataki wanda shi kanshi wanda ya shirin aikin ga yanzu misali abin da ya sa na ce gwamnati ka ta da yan ifop da suka ce wai za su bari a yi zaɓe a yankunan su aikin ga so suke su gwada wayan gwamnati da kuma wayan su in gwamnati ta yi shiru ta yadda cewa sun tsorata da tunanin gwamnati to watakila ba a sani ta karkashin kasa ba ko kuma so take gwamnatin ta sanya a wannan fannin mm. ita kuma ta dauki matakin da za ta ba gwamnatin mamaki shi yasa na ce duk wannan abin da za su yi kada hukumomin mu su yarda da su yanzu ne ma ya kamata a ɗauki tsatsauran mataki akan waɗannan yankunan da duk yankunan da ake jin akwai ire-iren su 'yan ta da zaune tsaye yadda in mutum ya zo zai gwada gwamnati a bashi mamaki to idan gwamnati ta tabbatar da haka aka tabbatar da duk inda ake jin tsoron bai hana an yi zaben ba aka yi zaben kuma gwamnatin ta cika alkawarinta duk wanda ya ci zaɓe a kowane mataki ba sai na shugaban ƙasa ba Khadija duk ɗan takarar da ya nemi mukami tun daga kan shugaban ƙasa tun daga kan mataimaki ko da yake tun daga kan gwamna tun daga kan sanata tun daga kan dan majalisar wakilai tun daga kan dan majalisar ja kai tun daga kan ko duk wani mai neman mukami na siyasa hatta mataki na kansila wanda ake ganin shi dan karamin alhaki hmm. to ya tabbatar da cewa a kowace jam'iyya mutum ya ci zaɓe a bashi in aka yi haka in aka tabbatar da an yi haka Khadija na faɗa a cikin wannan shirin ke shaida ce masu sauraro shaida ce shugaban kasa zai shahada a demokradiyya a ƙarshen gwamnatinsa shahada a demokradiyya shine ka tabbatar da kayan abin da tarihi maimaita kansa duba da abin da ya faru a shekara ta 2015 lokacin da shi ma ya karbi gwamnati wanda an ce wai fitar da kitse a cikin wuta jarumtaka ne babin da za a yi kaga kitse yana kuna yana tafasa yana ɗalɗal din nan ka ce ka kama kitsen kafin dashi shi sai jarumin gaske sai dai kun kai sharifi ne in ba sharifi bane ba kuma kaza a ko sharu kauru kauru ko eh ko sharifi a kai lalle ka faruwa na da sharifai eh, <laughs> wannan to wannan wasu abubuwa ne <clears throat> wanda ake gani Khadija idan an yi su za su taimaka saboda in aka tabbatar da an yi zaɓe wanda duniya za ta yadda zaɓe ne kuma na tabbata ɗora mu cikin mutuncin taswirar maf ɗin duniya da kuma afirka da ƙara mana kima a cikin mu. musamman a ƙwariyar da'irar wannan zawiya ta rufin union wato kasashen afirka na a afirka duba da kullum abin da muke african union eh, mm. saboda kullum abin da muke nunawa mu a matsayin irin cigaban da muka samu a diplomasiya cikin afirka mu kaman abin da ake kira giant of africa uwa ce ita kuma uwa abin da ake so ta bada kyakkyawan misali ga tarbiyyar 'ya'yanta yadda za su kaunaci su yadda in aka yi zaben nan yanzu kwanan nan akwai waɗanda ba su kai mu kimar ba ba su kai mu suna ba su kai mu shahara ba zaɓe ake a kenya amma abin ya bada mamaki court ya je supreme court kotun koli kotu ta tabbatar wa da shi wanda aka ce ya lashe wannan zaben kuma aka zo aka yi ba tare da an yi tashin hankali ɗaya daga cikin abin da yake mai damu baya mutukar za a yi zaɓe akwai mutanen da suke ganin ta tashin hankali za su samu mulki to ba sa son ci gaban ƙasa tun mutumin da yake so ya amfani da banga da tashin hankali da zubar da jinin ɗan adam don ya zama shugaba a kujerar mulki a ina za ka tunanin zai iya kasance mai adalci ne tunda ya fara saka da mugun tsare amma tun mutumin da yake ƙaunar ƙasarsa ba zai so a ce ya shiga cikin sau'in don haka ne idan na ji kace a a yi ƙasar nan ita ce a zuciyata to kuma baka tunanin bari a ɗauki matakin da za a samu zaman lafiya to ta ina zan kalle ka da irin wannan tunanin to idan idan dukkan wannan ya zamto haka ike gwamnati ta shirya tsab al'umma kuma suna jiran lokaci hmm. ka san a gaba-gaba ta shi kansa zaben akwai gabar kafin zaɓe hmm. akwai gabar da ake lokacin cikin zaben eh, akwai kuma gabar bayan zaben hmm. to ko ga wannan a yanzu kamar muna ƙoƙarin shiga gaba kamun karshe eh, ta hmm. gaba farko hmm, hmm, kamun karshe a gaba farko wato gaba kafin zaɓe eh, kenan kuma wannan kamu na karshe shi zai tabbatar da yaya shi kansu zaɓuɓɓukan za su kasance eh, saboda yanzu ta fito fili cewar bukata ta ta fai zafi a zukatan 'yan eh, siyasa kwarai da gaske ai mun sha wannan ai batu ne wanda muka tattauna duba da irin yanayin yadda za ki ga kowa kokari da yake ya samu dama babu wanda ya fi kowa damuwa da shiga cikin tunani na tasko kamar wanda yake yana nan akan kargan mulki a karke da kujerarsa ba shugaban kasa kadai ba masu son tazarci eh, akwai wanda suka dade a sanati wasu tun da aka fara demokradiyyar nan in kika je kika laliba shekara 24 suna nan ki samu wasu shekaru 24 suna nan wasu kuma za ki same su a majalisar ko sannan Allah ya baka da ai yanzu ya isa aure ai ya gama jami'a ma a shekara 20 shine nace maka ya isa aure eh kwarai da gaske to saboda haka akwai waɗanda suna nan suna kan kargar mulki kuma sun fi kowa zumuɗin kada su bar kujerar mulki tambayar da nake me yasa ake yin haka a ƙasashenmu tsabar kishin ƙasa ne yasa suka daje kai da fata ba sa su su ba kujerar mulki ai a amurka ma inda aka ci gaba ba na ji ka ce akwai wani sanata ba shi ma wanda i shekara aru aru ba eh, amma shi kuma su inda abin yake faruwa da bambanci kenan shi wannan sanata john towa da ya dade yi shekaru da yawa akan karagar mulki ai shi da ciwon ajali ya kama shi ya fahimci cewa ciwon da ya kama shi ba mai tashi ne ba me yayi ƴaƴan ya kirawo guda biyu ya kira makota ya kira constituents ɗinsa da inda mazaɓinsa da abokan tafiyarsa da siyasa ya ce zan bar duniya saboda ciwo ya kama ni wanda ba na warkiya brain tumor ta same shi irin sankara nan ta kwakwalwa mm. ya ce amma ina so in tabbatarwa da duniya ban mallaki komai da waɗannan 'ya'yan guda biyu za su mallaka a matsayin gado ba ni kawai burina zan mutu a matsayin mai kishin ƙasa zan mutu ba tare da na bar wani abu da za su mallaka ba amma na bar musu abin alfahari na cewa na nuna ina kaunar kasata na yi kishi na kare ta daga dukkan wasu bangarori na bukatun dan adam kuma al'umma ta yadda da suka yi da ni na dade akan karagar mulki shine babban abin da yasa nake alfahari a yau kuma dukkan su haka in kika je kika same su daga su har shugabannin su ya tara duniya wani shugaba ne kika je na amurka ya sauka daga mulki an gaya miki yawan estate sa a washington da florida da wata babbar jiha ko new york ko chicago ko wani yanki a inda ake samun wani abu wanda duniya za ta gane kana da arziki ina multinational corporations din su manyan kamfanonin su za ki ga kawai an ce mutum ya gama ya ɗauki briefcase da yan motarsa kwaya daya da yaransa guda biyu da matarsa da ya tafi gida wani ma in ya je jirgin ƙasa yake tarewa mai aiki da lantarki nan ya wuce su babu wani abu da suka tara a doron duniya demokradiyya ce su dama service humanity yi wa mutane aiki amma sai ki ga mu a irin kasashe namu sai ki ga mutum daga an ce ya dade yana majalisa ya dade yana wani mukami in kika je kika ga katafaren gidan da yake kwanciya bai ya ganuwa ma ba zai gani ba ma shi kansa bai ya ganuwa shi kanshi ba zai gani ba ba zai gani ba shi kansa din bare abin da ya tara bare abin da ya tara in banda abubuwan da suke faruwa to inda ba dan ana haka ba ya zaka ji a irin kasashen mu batun corruption din nan fa da ake faɗa zaki ki ji an ce mutum ya samu dama a madafin iko ya tara kuɗin da har ma ya bayyana kuɗin ba za su kare da kuma sunan mulkin da kake tunanin wai wa al'umma aiki a kuma je wajen al'umma din a kasa ganin irin abin da kake ganin ka tabbatar da wa al'umma din su ne suke murɗewa su zama fulogai kenan su suke murɗewa nan mu kai magana asibitoci wani bugo mana waya je yake cewa in ka je ma lalacewar abubuwa sai ka je ƙauyuka a cikin ƙasar nan ga yanayin da mutane inda asibitin yake a matakin farko eh, ma inda asibitin ma yake a matakin farko ga asibiti can gefe ga wani kemis sai a ce panadol ne je kaka saya in abin da za a je asibiti ne shi dan dispenser din dispensary din zaki ga ya ce maka ai abin to ai yanzu da ka je wani asibitin ma yadda mutane suka suke ji a jikin su mm. da mutum ije wani asibitin ma gara ije dan dan kemis din eh kawai yana ganin bukatar sa tunda watakila nan kaga mai kemis din zai tsaya i saurare ka ko dan kudin ka eh, ko dan kudin ka zai tsaya i saurare ka bukatar ka dai ta biya ya baka magani asibiti ko in ka je ba lallai likitan yana to saboda haka idan abun haka yake tafiya kullum ana cewa a gano bakin zare ana menene maganin abun nan al'umma su ne kaɗai za su iya taimakon kansu wanda kuma duk ya kasance cewa kana shi taya shi takaici babu abin takaici ka rika taya mutum jin ciwon abin da shi baya ta yi kansa jin ciwon kanshi takaicin ya fi yawa ga mu amma kullum abin da ya kamata ni muke ba da shawara shine mai jefa kura mutum yau ya je ya yi shekara da shekaru ba ya doci hujja da zai nuna maka ya maka abin da kake so to don menene za ka yi amfani da ƙura suka tabbatar da ya dawo ma akan mulki ba ka so a samu sauyi saboda kullum idan shekarun nan suka zo mutum abin da ya gaya maka jiya zai ce maka ba zan maimaita kuskuren da ne maka a baya ba sake bani dama zan canja halina amma ina kake da tabbacin zai haka shi kuma wanda ya bujuro in ya zo zai yana nema a gwada shi saboda baya da kuɗin da zai baku ai siyasa ta lalace demokradiyya ta lalace kamar yadda marigayi alhaji muhammad abubakar me ke faɗa kafin ya rasu ya ce daga lokacin da najeriya ta faɗa kadamin da siyasa ta kasance jari hujja ce ga mai jarin hannu to al'amari ya lalace in baka da kuɗi kai ba abokin tafiya bane ba dacin da aka yi siyasar kuɗin aka nuna akidin da shugabannin baya suka nuna ba da shi muke bada misali ba a su ai sannan kan bai waye ba ai sun fi ka wayewa domin lokacin da kansa ya waye mutane nawa ne suke da waye mu dauki lokacin supreme jihar arewa a shekara ta 1960 lokacin da aka ba mu yanci nawa ne yawan al'ummar Najeriya ga baki ɗaya ba fi miliyan biyu ba yanzu nawa ne population din yan Najeriya a yau a shekara ta 2023 mun haura miliyan 200 kuma lokacin da ake suke kan karagar mulkin hatta bokon nan musamman a arewacin najeriya ya'yan mutane ɓoye su ake gudun su ake eh, gudun su ake harin bin da ake saka hatsi ake daga mutum ya shiga ya ɓoye da kara sa shi boko yanzu yau an waye gari talakan ne yake kukan an ɗauki matakan da za a hana ɗansa boko saboda haka wannan wasu abubuwa ne in ana son a samu sauyi a demokradiyya sai mutane sun aji tunanin aitin amfani da tunaninsu a maida musu cewa kwakwalwarsu kankanuwa ce ta yadda ba za su iya hango abin da yake a gaban inda idanunsu da hango ba sannan za a samu irin wani gyara. to ba ba bar mu ajiye wannan matsala a gefe guda